Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. sannanmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu, kamar kullum zan jara gabar shirin. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalibo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don an da mahukunta ko kuma waɗanda abin ya shafa da nufin ɗaukar matakan gyara. lokacin sanyi ko kuma hunturu yanayi ne da kan zo da wasu keɓantattun cutuka ko kuma tayar da wasu kwantattun cutuka wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan mako zai mayar da hankali a kai musamman ganin yadda yanzu haka yankin arewacin najeriya ke cikin wannan yanayi na hunturu. Nau'ikan cutuka da suke barazana ko kuma tashi a irin wannan lokaci na hunturu sun kunshi mara ko tari ko ciwon haƙori baya ga sabar fata kana yawan fitsari ko cutuka masu alaka da zuciya yadda cutuka irin sikila ko asma kan tashi duk dai a wannan lokaci kan hakan maka fara da tattaunawa da Dr. Hassan Garba ƙwararren likita wanda ya fara da yi mana tsokaci. Cututtukan da suka fi damun mu sukan danganci irin iskan da ta zo mana lokacin hamada lokacin hunturu. Iskan nan mai sanyi sanyi ce bushashiya ce ba da danshi tana da ƙura to sanyin da kanta tukuna jikin ɗan adam bai gaji son jin sanyi ba to sanyin nan da take zuwa da shi sai ga mutum yana shakan iska mai sanyi tukuna ta hanta zai sa huhu in ta hanci ne ka ji cututtukan huhu daga inda ake shagan iska ta makokoro ta isa cikin huhu duk suna bushewa kwayan cuta na shiga an jima ka ji su ma suna tsagewa ta ciki har ka ji numfashi na zama da wahala su mura mura su biyo su tare su biyo can ka ji ana pneumonia mene inda yara kanana masu kafi wahala kin da wasu san hikiman kare kansu ba ana so wa cikin kunne ma da kanta ita ma akwai nata danshi danshi da dandanko danko da dama mai kowa mai komai ya sa ta a wurin domin kunne ta taba wannan abin takan tace da gashin da ke cikin wurin kuma takan tace dotti dotti da cikin iska to shi ma faranci sai samu yana bushewa to baki fa ita da kullum da ita da leɓen ido kaga su kullum suna aiki sai gaba shi na ta bushewa kana ci kana sha amma ka manta baka dan shafa maiko a leɓen bakin kaga dan dan shidan shin da iska yake kwashewa yana wucewa da shin nan leɓen bakin sai su fara bushewa su haƙora baki wa kazalika ka ji baki na bushewa su haɓa suna bushewa su harce suna bushewa kana shan ruwan ka ji ruwan bai ishe ka ba kafin ka san me yake faruwa ƙwayan cutuka sun fara manuwa jikin haƙorinka da su dasorinka ka ji su cutar haƙori sun fara biyo daga kololuwan kan mutum har tafin kafansa ba inda hidimar hunturu ta bari sai da ko bata samu ba tun farko dai dama hukumar kula da yanayi ta Najeriya NEMET ta yi hasashen yanayin hunturun bana ya bambanta da yadda aka saba gani inda ta gargaɗi jama'a kan su kasance cikin shiri. Tambayar a nan ita ce kowane shiri al'umma suka yi wa wannan sanyi ga dai abin da wasu ke cewa. A duk lokacin da na tafi wurin aiki na kan dawo da daddare so ina da face mask sannan kuma ina da rigan sanyi sannan ina da hula na kan ɗaura kaina da komai don in kare kaina ta hanyar sanyi sannan kuma ko fita da daddare unnecessary in dai ba ya zama dole ba ba na fita. nakan yi zama na a gida sannan kuma dangane da wajen yin alola waye nakan sa a dafa min ruwan dumi na musamman wajen ganin cewa na gujewa ma amfani da ruwan sanyi kuma daga na ji wata cuta tana damuna zan ya zuwa asibiti mafi kusa domin a duba ni a tantance me yake na domin a shawo kansa wato kullum da safe gaskiya na tashi dama kamar yadda yake da ɗabi'a ta da ruwa nake fara to gaskiya nakan yi kokari wajen shan ruwa na gana sha kwata-kwata ni yanzu bana shan ruwan sanyi ma ruwan ɗumi sai na ɗan ɗuma ruwa nake sha kuma abu na biyu ko wajen alola ko wanka gaskiya ba na sakewa ne da ruwan da ba na ɗumi ba nakan tabbata da ruwan ɗumi ne alola da kuma wanka abu na uku kuma wajen shiga da mai sauraro zai gani yanzu haka yi kaga irin shigan da nayi na rufe ta ko ina da sanyi zai iya shiga wato ya penetrating cikin jikina kamar su kunne su ido da baki nakan tabbatar zan yi tafiya akan abin hawa na sa takunkumin hanci na rufe saboda saboda yanayin iskan kasan akwai kura yanayin hunturu akwai kura. Tuni dai mutanen da ke dakuntattun cutuka ko kuma waɗanda sanyin ke saurin haddasa musu cuta suka shiga wani yanayi ciki kuwa har da Aishatu Abba Nasir wata mai fama da ciwon haƙori wadda a duk lokacin sanyi ke tsintar kanta a wani yanayi. Ina fama da ciwon haƙori kuma mafi akasari ciwon bayi tashi min sai idan lokacin sanyi yayi. Amma Kama muke ga ya jawo muke tashin ciwon a cikin wannan lokaci na sanyi? Gaskiya ni ba zan iya cewa ga takamaiman abin da ya jawo ciwon ba mafi akasari da duk lokacin sanyi nakan yi wannan ciwo na haƙori wanda har yakan taɓa mun kunni in ji kunni na ma yana ciwo ba na iya cin abinci yadda ya kamata duk yadda nake jin yunwa ina so in ci abinci to wannan zugin ba zai bari in ci abinci yadda ya kamata ba to dai na je kemis ne aka dan bani magani saboda rage zugin cutar asma na sahun cutukan da yanayin na hunturu kan ta'azzara tashin su kamar yadda matashiya Khadija Salihu ke cewa kowace shekara kan shiga tsananin fargaba da zarar hunturu ya kaɗa. Gaskiya ciwon asma ne ya same ni a wannan lokaci kuma kusan kowane lokaci dai na sanyi na kan wahala da wannan ciwo na asma. Sai saboda daka ji mutum gaba ɗaya ya canja numfashi ma kawai ba zai bar mutum ba numfashi yanayin fitan shi zai canja dukka ji ka wani iri to gaskiya a lokacin sanyi ya fi. Ka san shi sanyi mai lafiya ma yana taɓa shi bare kuma mara lafiya. Duk lafiyanka to baka da lafiya kuma in sanyi ya zo dole abin zai ƙaru zai tashi sai dai kawai kaɗan bi wasu ɗan matakan kariya dai haka. Yara na cikin rukunin al'umma masu rauni da kan kamu da cutuka a irin wannan lokaci na hunturu. Hajiya Zainab Isa wata uwa ce da tuni yaronta ya kamu da ciwon kunne a wannan sanyi ta kuma yi mana bayanin yadda larurar ta same shi. gaskiya suna fama da ciwon kunne to kuma ma ba mutum ɗaya bane ke fama da shi har mutum biyu kuma gaskiya ciwon kunnen nan sukan sha wahala musamman a lokacin sanyi saboda za ga ka ta treatment ka je asibiti amma ka gani ka shanya magani ciwo ya ki haka da muke ta yawo zuwa asibiti an yi treatment kunne bai daina ruwa ba ya sha magani har yanzu dai to sai dai a ce da dan samu dai dan sauki ka amma zai zama kodayaushe kunnen shi akan toshe mai da auduga a lokacin sanyin na ya dan fara kaɗan kaɗan abu kaman wasa dai yana cewa to har ya kai shi ga dai sai ka mai magana irin da ƙarfi yake ji to shine sai muka yi maza muka garzaya asibiti amma dai har yanzu kunnan kan bai sai bar shaka a buɗe ba sai dai toshe shi da auduga kuma bai isa da mai wanka a bar kunnan a buɗe ba dole sai an sa auduga amma dai gaskiya alhamdulillah ciwon da sauki fiye da da to ko waɗanne matakai ya kamata masu fama da cututtukan da suka fi tashi a lokacin hunturu su ɗau ɗauka don magance barazanar tasowarsu? Ƙwararren likitan namu Dr. Hassan Garba ya bayar da shawarwari. To kariyar na wajen kashi uku zuwa hudu ne ba su fi haka ba. Na farko tukuna ya za ka ma kare ita sanyin eh, ita wannan eh, eh, canjin yanayin ta taɓa cikin kama tukuna. Kaga akwai ta muhalli. tana da ganuwa mai kyau tana da rumfa mai kyau windojinta za ka yi ka rufe amma ka sha iska na biyu sutura da za ka saka dole ka sa masu ɗan nauyi wanda iska bai shiga ya fita yadda ya ga dama wato hausance kamar su suwaita haka aka yi a sa face mask in aka sa face mask kaga shi kan kara hanci kan kara baki domin shi numfashi da kake ja yakan fitar da dan tururi da yake da dan danshi da yake da dan dumi daga cikin huhunka suna ɗan gyara maka iskan da aka dinga mayarwa a cikin bai zama da sanyi da yawa ba don kana juyawa kana mayarwa na uku wani lokacin kana ji a wajen amma ciki ka ji kana da bari kaga da su abinci masu dumi suka shigo kuma kenan yanzu ne mai shayi ake ciniki alaba da sa. in za a bi wannan shawarar da muka bayar muhalli a tabbatar iska bai shiga banza banza ana sa kaya da za a kare jiki ana cin abinci masu kyau abincin da su kare jiki kare jiki nan ba dumin kadai ba har da garkuwan jikin shi sa kuma za lokacin hutu na kafi samun kayan lambu da yawa su in kana kana sa cin kayan jikin kayan abincinka da dan maiko maiko yanzu ba dama a guje su to suna kara gyara maka lafiyar jikinka daga ciki har bai galibi yankin arewacin Najeriya kan yi fama da yanayin sanyi daga kowane ƙarshen watan Nuwamba har zuwa tsakiyar watan Maris wanda kuma a ɗan tsakanin masana ke jan hankalin jama'a don ganin sun kula da lafiyarsu yadda ya kamata. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. To madalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce zai da sa'aya. A madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi kana mu ibrahim malam goji sunana azima bashir aminu ke fatan allah ya kara mana lafiya.